الحمد لله <clears throat> الحمد لله الذي جعل المساجد أحب البقاء إليه وأمر ببنائها ورفعها وصيانتها وأمر ببنائها ورفعها وصيانتها وشرع عبادات لعباده تختص بها تلك البقاء الطاهره احمده سبحانه وأشكره على نعمه التي تتوالى والتي لا تعد ولا تحصى وأتوب إليه سبحانه من كل ذنب وخطيئة وأستغفره مما قدمت وما أخرت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين قال جل ذكره ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاتقوا الله عباد الله وخاصة وأنتم في شهر التقوى شهر الصيام عباد الله إن العباد في هذه الأيام أيام هذا الشهر المبارك أيام هذا الشهر المبارك يكثر ترددهم في مساجد الله ويكثر مكثهم في تلك المساء في تلك البقاع وهذا من الخير الذي ساقه الله تعالى إلى عباده في هذا الشهر فإن الرجل الذي معلق قلبه بالمساجد من السبعة الذين في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم ورجل معلق قلبه بالمساجد إن المساجد شأنها عظيم ومكانتها رفيئة كل من غدا أو راح إليها أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الخطى إليها مما يكفر الله بها به الذنوب ويرفع به الدرجات والجلوس فيها جلوس مع ملائكة الله تعالى وخاصة إذا كان بعد الصلوات المفروضة فإن الملائكة تدعو لمن صلى ولزم, مسجد ولزم مكانه من المسجد تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه وانتظار الصلاة فيها بعد الصلاة ذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط كما قال صلى الله عليه وسلم وإن كان للمسجد هذه الفضائل فلها أيضا أحكام وآداب يجب على الإنسان المسلم أن يراعيها حتى لا يكون أمله في حرصه على الفضائل يعود عليه بالخيبة والخسارة ومن أعظم تلكم الأحكام والآداب ترك إذاية, ترك إذاية الناس وترك الأذى في المساجد إن الأذى إن أذية المسلم أمرها عظيم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإذاية, فإذاية المسلم باللسان أو باليد هذا مما لا شك أنه يزيل كل ما يتمناه المرء من فضل المكث في المسجد وهو من الأمور الذي يقطع استغفار الملائكة للعبد عندما ينتظر عندما يجلس في المسجد كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الذي يصلي في المسجد ويجلس في مكانه فإن الملائكة تدعو له فإن الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث فيه فسئل أبو هريرة ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراب فإذاية, المس فإذاية المصلين إذاية المصلين بالرائحة الكريهة من الأمور التي تأتي من, من حيث الطبيعة تزيل عن الإنسان الجالس في المسجد تلك الفضيلة من صلاة الملائكة الله تعالى له فهرسوا عباد الله على التمسك بآداب المساجد وأنتم في هذه الأيام ولا شك أن الخير في المساجد كثير الخير في مساجد الله تعالى هذا الخير كثير لكن من أجل أن تنالوه فلا بد لكم من التمسك بآداب, المسجد بآداب المساجد والانقياد لأحكامها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه وتزودوا بالتقوى فإن خير الزاد التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يقوى مسلمين مجسورا الله جل وعلا sannan mu tuna fa cewa muna nan za mu haɗu da Allah kuma mu sani cewa mafi kyawun guziri na tafiyar mu da za ta tike da mu zuwa ga mu da Allah shine tsoron Allah don haka mu ji tsoron Allah jalla wa'ala a asirce a ɓoye mu ji tsoron Allah yadda ya cancanta mu ji tsoronsa mu ji tsoron Allah gwargwadon iyawarmu ‘yan uwa musulmi muna cikin wannan wata ne, albarka watan ramadan wanda wata ne da bayin Allah suke yawan halartar masallatai suke yawan zama a cikin masallatai masallatai suna da sha'ani mai girma a cikin addinin musulunci allah maɗaukakin sarki yana zaɓin abin da ya so daga cikin halittarsa daga abin da allah ya zaɓa akwai masallatan allah a cikin dukkan wurare da ke cikin da a cikin dukkan wurare da allah ya halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul habbul ila Allah masajiduha mafi kyan wurare mafi soyuwar wurare a wajen Allah sune masallatai masallatan da ke doron ƙasa su Allah ya fi kowaɗanne so a wannan duniyar da muke ciki to waɗannan masallatai wurare ne da Allah ya yi umarni a ɗaukaka su a gina su a tsarkake su domin ɗaukaka ambaton Allah jalla wa'ala kuma ya ambata cewa hasken Allah wanda yake shine hasken sammai da ƙasa ana samunsa a cikin waɗannan wurare masallatan Allah masallacin da ya fi kowanne fifiko shine masallacin harami wanda annabi ibrahim da annabi isma'il suka gina shi haramin makka sallah a cikinsa daidai take da sallah dubu ɗari sannan masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya gina shi a madina sallah ɗaya a cikinsa daidai take da sallah dubu sannan masallacin baitul maqdis wanda annabin allah dawud ya gina shi kuma annabi sulaiman ya jaddada gininsa sallah a cikinsa daidai take da sallah ɗari biyar daga cikin masallatai waɗanda suke da falala akwai masallacin quba a garin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk mutumin da ya fita daga gidansa ya je ya yi sallah a wannan masallaci kamar ya yi ibadar umra ne sauran masallatai duk ɗaya suke a wajen Allah amma dukkan wani masallaci yana da matsayi babba to muna yawan zama a cikin masallaci a wannan wata don haka ya wajaba mu kiyaye hukunce-hukuncen masallatai da kuma na dubban da aka shar'anta mana a masallaci kada domin neman alherin da ke cikin zama a masallaci da zuwansa mu je mu kauce wato mu kautar ma da kanmu wannan alkhairin ya zamanto mun koma da taɓewa da asara Allah ya kiyashe mu duk wanda ya zo masallaci ko da safe ko da yamma to Allah sai ya tanadan masa abincin saukar bako a aljanna duk wanda ya taso daga gidansa ya taho masallaci Allah zai masa tanadin abincin saukar baki a cikin aljanna ko yaushe ya fito daga gida ya toho ko da safe ko da yamma sannan duk wanda zuciyarsa take rataye daga da masallaci yana fita yana tunanin yadda zai koma to wannan yana cikin mutane bakwai da Allah maɗaukakin sarki zai sanya su a cikin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah sannan fita mutum ya fita daga gida da niyyar ibada da niyyar zuwa masallaci don ibada ko domin sallah ko domin halartar ko domin neman ilimi da ake yadawa a cikin masallaci to duk takun da ya yi allah zai ɗaukaka masa daraja zai rubuta masa kyakkyawan aiki zai kankare masa mummunan aiki kuma wannan zuwa masallaci yawan tattaki zuwa masallaci yana daga cikin abin da allah yake ɗaukaka darajar bayi da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bana ba ku labarin abinda Allah yake kankare kurakurai ta hanyarsa ba kuma yake ɗaukaka darajoji saboda shi sahabbai suka ce gaya mana ya rasulallah ya ce yawan takawa zuwa ga masallatai da kuma jiran sallah a cikin masallaci bayan an yi wata sallar wannan shine ribafi wannan shine ribafi wannan shine ribafi ribaɗi shine zaman dako domin ba da kariya ga daular musulunci da musulmi sannan duk wanda ya taho masallaci yana cikin sallah don haka ne ma har tafiyar mutum yayin da zai je masallaci aka shar'anta masa ta zamanto ta daban kada ya rinka tafiya yana wasanni babu sakina babu nutsuwa a tare da shi bal ya rinka tahowa yana da nutsuwa yana da sakina domin a lokacin da yake takawa zuwa masallaci Allah ya rubuta shi akan cewa sallah yake yi masallatai wuri ne da babu inda mala'iku suke kasancewa a bayan ƙasa irin a cikin masallatai suna halartar sallolin farilla suna halartar sallar juma'a irin wannan suna halartar majalisai da ake na ilimi a cikin masallaci kuma ba wai za su tsaya ne in sun yi sallar su tafi gabansu ba idan aka yi sallar suna nan tare da masallata suna tsaye a kansu su ne musu addu'a suna cewa Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka karɓi tubansa to irin waɗannan alhairai <clears throat> da Allah ya sanya a masallatai a cikin wannan watan cikin taufiƙin Allah bayan Allah musulmi suna yawan zama a cikin masallatai ya wajaba ya waje ba musulmi ya ruko da ladubban da aka shar'anta na masallaci kuma ya kiyaye hukunce-hukuncen da aka tsara aka zana su da duk wanda ya zo masallaci da kuma duk wanda yake zaune a cikinsa hukunce-hukuncen suna da yawa littattafai malamai suka rubuta akan hukunce-hukuncen da suka keɓanci masallaci don haka ba zai yiwu ba bayanin su ya zamanto a cikin hudu ba ta 'yan mintuna kaɗan amma ya isa mu janyo hankali ga abubuwa waɗanda suke yawan faruwa domin a kula da su daga cikin ladubban masallaci wanda kusan dukkanmu mun sani shine masallaci yana da haƙƙin in ka shiga ka yi gaisuwa gare shi ka yi gaisuwa ga masallacin abinda ake ce matahiyatul masjid ita ce sallah raka'a biyu wanda mutum zai yi yayin da ya shiga masallaci idan lokacin ana nafila dukkan malamai sun tafi akan cewa zai yi wannan sallah idan lokacin ba a nafila kamar bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar to malamai sun yi saɓani akwai wanda suka ce zai yi nafilar akwai wanda suka ce zai zauna yin wannan nafila idan mutum ya yi nafilar raka'atai fajr inda asuba ne ta wadatar gare ta ko ya yi nafilar sallar kafin sallar azahar ko ya yi nafilar da ake bayan kiran sallah kafin ikama ko kuma ma ya zo zai tara an ta da farilla ya yi sallar farilla abinda dai ake nema ga mutum shine ya zamanto ya yi sallah farkon abinda da ya yi kafin ya zauna a cikin masallaci a ce ya yi sallah kuma wannan tahiyatul masjid ko fita kai ka dawo in dai ba fita ce wadda take ta kusa kusa ba in ka sake shigowa za ka yi wannan sallah daga cikin muhimman ladubban masallaci barin cutar da bayin Allah masu zama a cikin masallaci da kuma bayin Allah wanda ba ka ganinsu wanda su ma suna cikin masallatai su ne mala'ikun Allah daga cikin abin da ya waje ba ka kiyaye shi ne yin zuwa da abin da yake mai wari a cikin masallaci duk abin da yake warinsa da ƙarinsa zai sa masallata su cutu su ji babu daɗi to mala'iku ma cutuwa suke suna jin babu daɗi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake duk wanda ya ci wato tafarnuwa ko albasa wanda warinta ana ji to kada ya shigo masallaci yana cutar da bayan Allah ya zauna a gida sai umar ya ce in har za ku ci to ku sanya warin ya mutu ta hanyar turara ta hanyar a wato dafa ta dafuwa mai kyau a cikin wuta wanda za ta tafi da warin wannan ya sa malamai suka ce hatta ma irin abubuwan da suke sanya wari irin su taba da irin mutum ya sanya safa ta dade a cikin takalmi ya shigo da ita masallaci ana jin ƙarin wanda idan wani ma ya sanya kansa ya yi sujada a inda kafarsa ta tsaya sai ya ji kamar ya tsage kansa saboda ƙari to shi ma wannan duk wajibi ne a bari saboda dukkan abin da yake da wari yana cutar da bayin Allah hatta istighfarin da mala'iku suke ma wanda yayi sallah idan ya zauna yana jiran wata sallar an yi sallama ya zauna yana jiran ya sake yin wata sallar mala'iku za su kai masa istighfari su ne masa salati amma daga zarar ya saki iska ya yi abin wato ya yi rihi to shi kenan sai su kyale shi saboda ya cutar da su Ga shi dai abu ne wanda yake na halin jiki na halin ɗabi'a amma wajibin mutum ya tsare kansa daga cutar bayan Allah a cikin masallaci to idan an hana irin wannan kuma wannan yana fauce ma mutum abubuwa waɗanda suke masu wato alhairan da ake samu a cikin zaman masallaci ina kuma mutum ya kirkiri abin da yake ya san cewa cutarwa ne ga bayan Allah daga cikin barin abin da yake cutarwa ga bayin Allah a cikin masallaci shigar da dauda shigar da dauda cikin masallaci daga ciki akwai yankan farce da taja gashi shi yankan farce ko za ka tara farcenka ka fitar da shi makaruni ne ka yi a cikin masallaci taja gashi ko taja gemu wanda zai zubar da gashi shi ma idan dai ba za ka tattara gashin ba ne ka fitar da shi malamai sun yi nassi akan karhancinsa saboda wajabcin a kiyaye masallaci daga cikin abin da ya wajaba mutum ya yi na rashin cutar da bayan Allah kada ka shagaltar da masu yin ibada da zantuttuka da suruce-suruce da ɗaukaka murya wata ran sai da umar ya ji waɗansu mutane suna ɗaukaka muryarsu a masallaci ya ce a zo min da su aka zo da su ya ce daga ina kuke suka ce daga iraq kuke suka ce da ku yan gari ne da sai na ladabtar da ku sannan ya ce a fitar da su daga masallaci ya ce kuna ɗaukaka ku a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ne aka yi haraba ta masallaci domin dukkan wanda yake da wani abu wanda yake zai yi na maganganu ya fita waje ya yi ba a cikin masallaci ba saboda a cikin masallaci wani ya tara nutsuwarsa yana ambaton Allah wani ya ɗaga hannunsa ya nutsu yana roƙon Allah yana addu'a ya shiga cikin halin tazarru'i da kaskantar da kai sannan wani ya rinka ɗauke masa hankali ɗauke hankalin nan ko da da karatun alƙur'ani ne ko nafila ka ɗaukaka muryarka da ƙarfi yadda za ka ja hankalinka wannan Izaya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to ina kuma ga wanda su abinda suke sun mayar da masallacin dandalin hira sun mayar da shi kamar daba sun mayar da shi kamar matattara ta haɗuwa a hirace-hirace yayin da bayan Allah suke sallah suka kafa goshinsu a ƙasa suna sujada suna ɗauke musu hankali da hirace-hiracen da suke na zancen duniya sun shigo da shaiɗani cikin masallacin su kansu sun zamanto shaiɗanu to ina ga waɗanda kuma suke wannan idan karatun alkur'ani ma an hana ka ɗaukaka muryarka don kar ka ɗauke hankalin su masallata da masu ibada da masu zikiri ina kuma ga wanda suke da al'amuran duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribar da tafi kowace riba shine cin mutuncin bawan cin mutuncin musulmi da harshe shaidan yana zuwa ma masallata mazauna masallaci ya iza su ya zungure su domin su rinka yin rigima saboda ya kan irin sharrin da yake zuwa yayin da musulmi suke saɓani suke rigingimu a tsakaninsu wata ran sahabbai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai shiga masallaci ya gaya ma musulmi daren lailatul qadr wani dare ne sai ya haɗu da waɗansu musulmi su biyu suna faɗa tsakaninsu ya tsaya akan mu ya raba su sai Allah ya ɗauki sanin wannan ya mantar da shi wanda wannan abin da malamai suke cewa kenan akan rashin rashin arzikin da ke cikin saɓani musamman a cikin ranakun goma ƙarshe na ramadan domin za su ɗauke alkhairin da Allah yake tawowa. dan haka masu zama a masallaci akai zuciya nesa a kiyayi dukkan abin da yake zai sanya mutum ya harzuka ya yi jayayya da ɗan uwansa musulmi ballantana har ya kai ya zuwa ga wato shiga cikin mutuncin dan uwa musulmi saboda haka muna cikin dama ce babba da aka samu zama a masallaci ibada ce mai girma wanda ya sallar asuba ya zauna a masallaci yana ambaton Allah ya sashi ya sallar a biyu kamar yayi hajji da umra ne cikakku iba alkhairai masu yawa suna zuma mana a cikin zamanmu a cikin masallaci to amma kuma shaidan yana zuwa mana domin ya saba mu domin ya raba mu da wannan alkhairi na haka mu kiyayi wannan daga cikin abin da yake yawan faruwa na rashin kula da ladubban masallaci rashin kyautata sahu a cikin sallah kyautata sahu da daidaita shi a cikin sallah yana daga cikin tsayar da sallah da Allah ya ce wa aqimus sala ku tsayar da sallah yayin da Allah ya ce ku tsayar da sallah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daidaita sahu yana daga cikin aiki da wannan umarnin don haka bayan Allah ku kyautata sahunku a cikin sallah musamman mata da suna ganin kamar su ba a ce musu su sahun sallah ba in a gida kuke za ku yi sallah yanda kuke so amma idan kuka zo masallaci dole ku yi sahun sallah domin yana daga cikin tsayar da sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kulafa'ur rashidin tura mutane suke tabbatar an tsayar da sahu kafin su da kabbarar sallah domin wannan idan ba mu daidaita sahu ba yana daga cikin abin da yake kawo saɓani tsakanin bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ko dai ku daidaita sahun ku tsayar da su ko kuma Allah ya sanya saɓani a tsakanin zukatanku ku rinka tsanar juna ku rinka gaba da juna ku rinka kiyayya da juna ɗaya daga cikin sabubban da suke kawo wannan kenan rashin kula da sahu waɗansu kuma suna kyamar a ce a haɗa kafa da su a cikin sahu ko don saboda jiji da kai ko don saboda mukami ko don saboda ribatar shaidan wannan kuskure ne aika ne ni abinda zai karya jiji da kan da ke cikin zuciyarka ta hanyar zuwa masallaci duk abinda zai sanya maka tawalu'u dama ce Allah maɗaukakin sarki ya baka na tsarkaka na kusanta da Allah saboda haka idan har zuwa masallaci zai sanya maka ka je an mayar da kai kai ba kowa ba wanda kake ganin kafi shi ya zo ya haɗa kafarka da kai ya haɗa kafarka da taka kuma ka ji babu komai wannan tawalu'un zuciyarka na bukatarsa ko ba za ka samu wannan ba in ba a masallaci ba amma ya zamanto cewar in ka zo masallaci kana kyamar a hada kafa da kai ana hada kafa da kai kana janyewa ana hada kafa da kai kana janyewa kana wa mutane harara to wannan yana daga cikin ribatar shaidan saboda haka mu kula da ladubban masallaci wanda yawa yawan zaman mu a cikin wannan wata mai albarka a cikin masallatai ne wannan alkhairi ne mai yawa alheri ne mai yawa gare mu mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda allah ya sanya mana za mu zamanto mafi tsawon lokutanmu a wuri da dare shine a cikin wuraren da Allah ya fi ko ina so wuraren da Allah ya fi ko ina so Allah maɗaukakin sarki ka ba mu haskenmu Allah kuma ka cika mana haskenmu Allah ka girmama haske a gare mu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين المؤمنين اللهم أعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا الأخيار اللهم ول علينا الخيار اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين حملوا السلاح علينا والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم فك أسر المحجوزين لدى أيدي الظالمين اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم اكتب لنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إن الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون